This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a cikin sakon da hukumar tsaro ta fbi ta fitar mai taken idan ka ga wani abu to ka ce wani abu wannan shine sabon taken yaƙi da ta'addanci a nan amurka wannan wata faɗakarwa ce ga amurkawa cewa da zarar sun ga wani bakon abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba a kewaye da su to su sanar da 'yan sanda misali idan sun ga an yi watsi da burgamin nan na alfarma wanda turanci ake kira suitcase ko kuma akwati ko wata kwalba dauke da ruwan da ba san kan shi ba suna iya kai wannan batu gaban 'yan sanda babban jami'in hukumar bincike ta fbi james comey ya ce ya san irin wannan abu da ya faru ranar laraba a california yakan kasance daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan akan haka ne ya buƙaci amurkawa da kar su yi ƙasa a gwiwa da abin da ya faru a california har ya sa su ya shuka mu tsoro a zukatansu komi ya ce da zarar mutum ya ga wani abu wanda bai yi ma'ana a gare shi ba to kar ya yi shiru ya daure ya nuna wannan abin ga wani idan kuma ya dubi baya aka dubi baya daga shekaru goma zuwa shekaru goma sha biyar a duk inda irin abin da ya faru a california ya faru sai ka taras wani ya ga wani abu kafin aukuwar wannan mummunan abu amma saboda rashin ya janyo hankalin wani na kusa da shi ko jami'an tsaro sai ka taras ana da na sani daga bisani sai dai wasu ƙwararru a fannin aikin ta'addanci sun bayyana abin da ya faru a california a matsayin abin tsoro su waɗannan mata da miji da suka aikata wannan aika-aikan suna zaune da makwabtansu a matsayin wasu salihai sojojin turkiya yanzu haka sun shiga iraki abinda amurka ta ce sun shiga ƙasar ce domin gudanar da atisaye da sojojin iraki masu fada da ƙungiyar isil wani jami'in ƙasar turkiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa sojojin suna gudanar suna gundumar mosul bashika ne domin gudanar da atisaye sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazarar kilomita 30 daga bakin iyakar da turkiya da isil ke rike da shi wato birnin masul su ma kafofin labarai na kasar turkiyya sun ruwaito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankoki abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen musamman a yankin da isil ɗin take rike da shi jami'an amurka sun tabbatar da wannan yunkurin na yammacin jiya juma'a suka ce yanzu haka sojojin na turkiya sun kafa tungansu a bakin iyakar iraki ne jami'an suka ce kasancewar sojojin a wannan wurin wata yarjejeniya ce tsakanin turkiya da ƙasar iraki sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar syria su haɗa kai da 'yan tawaye domin su yaƙi ƙungiyar isil ko kafin ma su cin matsaya akan tsarin da za a bi na yadda shugaba bashar al-assad zai sauka daga kan karagar mulkin kasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita keri wanda yake athen jiya juma'a ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yakin basasa ƙasar da ta siriya sai sun haɗa kai da juna su tabbatar sun yaƙi ƙungiyar ta isil domin su rage musu ƙarfi amma fa sai sun tabbatar za su samu hanya karɓaɓɓiya na menene makomar shugabar ƙasar tasu kerr ya ce amma idan ba haka ba to su kwana da sanin cewa haɗin kai tsakanin su abu ne mawuyaci wani babban jami'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce waɗannan kalamai na keri ba wai yana nufin amurka ta canza daga matsayinta ba ne game da wannan batu wannan jami'in ya shaida wannan gidan rediyon cewa wannan ba yana nufin amurka ta sauya daga matsayinta ba ne na cewa ba yadda za a yi a sa da zamo ɗaya daga cikin makomar ƙasar ta siriya gwamnatin jihar texas da ke nan amurka ta ce ta jingina kalubalantar da a da take yi wa ma'aikatar harkokin wajen kasar ita da kwamitin kula da samarwa 'yan gudun hijira na kasar siriya matsuguni a cikin jihar babban mai shari'a na jihar ken paxton ya ce jihar ta gamsu da tabbacin da gwamnatin tarayya ta bata na cewa za ta rika musayan bayanai da ita musamman ma game da waɗanda za a aiko da su a cikin jihar. a jiya juma'a ne dai jihar ta ce ta cima wannan matsayar sai dai masana harkokin shari'a sun ce ba su yi mamakin wannan matsaya da gwamnatin na jihar texas ta ɗauka ba domin ko jiha ba ta da ikon a kan jami'an shige da fice ko kuma inda za a iya tsugunar da 'yan gudun hijirar kana gwamnatin tarayya lokaci-lokaci ta kan faɗa mata ga adadin 'yan gudun hijirar da ta tantance da kuma inda za ta ajiye su da yake wa wannan gidan rediyon ƙarin haske akan wannan batu farfesa a fannin shari'a michael olivers na jami'ar histon ya ce gwamnatin tarayya ce kadai ke da hurumin cewa ga yadda za ta yi da 'yan gudun hijira amma ba jiha ba ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta gaza cimma matsaya jiya juma'a a vienna akan ta rage adadin man da take haƙowa wannan shawarar ta zo ne ganin cewa cushewar mai a kasuwannin duniya ya sa farashin ya su mulmulo daga dala 100 ganga guda zuwa dala 40 a kan kowace ganga wannan lamari kuma ya kai shekara ɗaya da rabi ana kan wannan hali ƙungiyar dai sautari ita ke samar da kashi ɗaya cikin uku na adadin man da ake bukata a duk faɗin duniya wanda kuma a lokutan baya tana amfani da wannan daman ne domin rage adadin man da take haƙowa wanda hakan sautari yakan da farashin man sai dai wannan karan ministocin sun kasa cimma matsaya sai dai kila adadin man ma ya karu a kasuwannin duniya domin ko ƙasar Iran, wadda a da aka sa wa takunkumi yanzu an cire mata wannan takunkumin ko jiya juma'a sai da kasar indonesia ta sake shiga cikin kungiyar wanda yanzu adadin 'yan kungiyar ya kai goma sha uku labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu sai ku gyara zama ku ji shirin karamin sani na Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Da abadan dama ba da gawa gaba Allah a gaza muna kada sha gusu ce muna ba toro galai ba ta nuna maki gudu ni de ko ba ni shan in an ba ni sha ni kai yara na ku sha kai. zagi wa masha dafi zagi mai kashi guda gwangi mai giyon baka ke bugun kaduna ban ma'aha alban da bindiga bindiga in kashi ta kai ko hannu kashi ya kai ba na gidadan na sai aka ce mami daura ana kira matoro kalai ta nuna magi. Ku tashi samari mu inda sarkin daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Rawa ya lila maganin duhu. Sarki mamman bashar. Rawa To jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin kafin mai nisa domin ya bayyana mana irin rahotannin da shirin namu na yau ya kumsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahoto na farko zai yi magana ne akan taron bita da wata ƙungiya ta baiwa manema labarai a jihar Bauchi. akan ba da fifiko ga bayar da labarai da suka fi shafar mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu kuwa zai yi magana ne akan irin matakai da likitoci suke shirin ɗauka a sassa daban-daban a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar domin rage mace-macen mata masu ciki. Rahoto na uku zai yi magana ne akan dalilan da ke sanya al'umma a ƙaramar hukumar ringin da ke jihar Jigawa ke yin ba haya a fili al'amarin da ke haifar da cututtuka da ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da tattaunawa ta musamman da Honorable Ngolu Timothy Simon, ɗan majalisa mai wakiltar fanshin kankai da kanam a majalisar tarayya da ke Abuja bisa neman taimakon kai wa mazaɓarsa ɗauki a kan cizon macizai da ya addabe su. A jihar Bauchi an gudanar da taron wayarwa 'yan jaridu kai game da bayar da mahimmanci akan labarai da suka shafi mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarashin rahoton. kungiyar mamaye ta gudanar da taron bitan kwana ɗaya wa manema labarai da su ba da fifiko wajen ɗau rahotanni dangane da mace-macen mata masu juna yayin haihuwa da ƙananan yara a ƙauyukan karkara. Shugaban mamaye mai sa hannun tallafin ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin ƙungiyar nan na Evidence for Action. Ahmad Muhammad Ahmad shi ya yi wannan kira. Yaya ne ne za a sarrafa labarai ko kuma bayanai da suka shafi kiwon lafiya a jihar Bauchi? wani lokaci za ga mutum yana so ya rubuta wani abu akan mai shafi lafiya jihar Bauchi amma baya da bayanin suka dace don haka in aka yi rubutu sai ka samu cewa rubutun baya da ma'anar da ya kamata ya dauka don haka sai muka cewa ya da muhimmanci mu wannan bita masu yan jarida domin su fahimci shin yaya ne ne bayanai suke na kiwon lafiya misali zuwa mata asibiti don awo haihuwa kai ƴaƴanmu rigakafi da kuma abun da shafi su kansu a jami'an kiwon lafiya da suke mana aiki a nan cikin jihar Bauchi a yayin wannan taro na zanta da shugaban tsangayan aikin jarida hassan alhaji hassan kan dama da muke da ita wanda za mu iya yin aiki mu jawo hankalin mutane al'umma gaba daya kan irin ababen da suke faruwa wajen wahalhalu da mata na mutuwa da rashin lafiya wajen haifuwa kowane dan jarida yau ya dauki hakkin wannan aiki kuma mun yi alkawari akan cewa e lalle za a yi ki kigadangadan a shiga sassan da za a iya yin rubuce-rubuce don tabbatar da cewa al'umman mu ta farka ga waɗannan kalubale na mata kuma insha muna fatan samun canji a kusa gaskiya tsoro da kuma rashin a baya cikin lissafinsa saboda haka eh, kalubale dai suna nan abu da za ka je ka yi bincike tukun ka kago labari na gaskiyan abubuwa gaskiya yana da wuya to amma jagin cewa da matsawa da kokari da irin hazaka da dan jarida yake da shi idan zai tashi ya matsa a tsaya akan gaskiya kuma musamman in yana wannan abun Allah ya sani ba dan kansa yake ba dan al'umma yake dan wasu yake to yana tare da taimakon Allah kuma yana ta daman wajen yin nasara insha Allah cewa al'umma ta waye mutane sun riga sun waye sun san matsalolin da suke kasa kuma sun san haƙƙi da yake kan gwamnati wajen tabbatar da cewa waɗannan matsalolin duka sun kawar. Hassan Alhaji Hassan shugaban tsangaya a aikin jarida taron ya samu halartar likitoci ƙungiyoyi da 'yan jarida Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar ma likitoci ne suka tashi tsaye domin ɗaukar matakai game da mace-macen mata masu juna biyu. Matsalolin da ake samu na yawan mace-macen mata masu ciki lokacin aifuwa ya sa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradi gudanar da taro na ɗaukar matakai. Malam Isuf Sama'ila na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar Derespe ya fara bayyana dalilai. abin da kawo da son mata yawancin shi rishin shi ne paske na ke bintike ya gwada cikin make dari mai ciki 61 tana da rishin jini jini ya mata kadan kanta aihu ma jini ya mata kadan cikin shikin ta balantan ta aihu kuma ta aihu a karkar wanda ido bai gani kuma wanda banda wanda za mata taimako sai gani ta nan ta rasu wani bai an kawo ta ma likita ba ya abin ba ba a yawana ba paske da ja jini ya riga abin da rasa cikin shikin ta ya yawa a har yanzu kamar mata nawa ne suka rasu ga hannu bintike da abin wata na goma na wanga shekara mun samu mata wajen 247 wanda muka samu na su yawancin su ya rage ba suke bara ya kai mata da ruku da muka samu me wajen mu 240 man ya yawa mace guda mata rasu wajen mu ya yawa don ka zama muke mu gani ya za yi cikin rasuwa mata wanda an ka iya tun akwai abin ka baka iya ba abin za a yi a rage yawancin rasuwa matan to ba samun matsalar su matan ko kama a zo likita oh ana samun matsala me yasa ake samun matsala mata aihuwa yanzu bitike sun gwada cikin mace dari mai aihuwa duka saba'in duk gida suka aihuwa kenan muke ta aihu gida da dama ke muku cikin darin sittin da daya suna da rashin jini kenan ka gani abun sai lokaci da ba sarki sai Allah kamar ake hodi lokacin ake tattara ake a ta likita a tayi a gani wani bi kuma ka gani la filfa da kan an zo ma ba abin da zan ka yi likita akwai ƙwararrun likitoci da kayayyakin aiki ƙwararrun likitoci akwai kayan aiki daidai gwalgwado akwai ana so kare vraiment babu problem su biyu na a la region ya yi kadan suna kunkarin su ko bayan shawarwari da diba makomar matan duka likitocin sun yi amina cewa za su tsaya tsayin daka domin kawo tasu kulawa ga matan dokata jafaru mai gari kwarar likita a asibitin tasawa kenan abu ne mai hatsari in ba sabka ba aka yi ko in an sabka sai bayan an huta daga kwana arba'in din nan ake cewa komiya daidaita e kenan kira na hwari ciki daga an ɗauke shi a shi gidan likita a auna cikin nan har ya kai lokacin aihuwa kuma in lokacin aihuwar ya zo daga an ji naƙuda a yi maza maza a ta likita a aihu alhamdulillah yanzu da kwai motoci wanda nake cewa ambulance in dai macen ta je likita wannan likita ya abun nan cikin nan ta kamata a tura shi babban likita inda sai an yi hoshi to maza maza da an kira ambulance na zuwa kaga shi ma ci gaba ne ba a zamana gida ba a ce kawai kenan sai wata matsala ta zo lokacin nan kuma a, matsalar sai in ta zo a nemi ambulance an yi latti aihu dadin aihun na likita da lahiyar uwar da lahiyar yara duka su ne kuma ake mata to yanzu ina ma kuma ko ina mata kan dauka malam Yusuf Sama'ila ya dawo da ƙara haske babban na hwari, so muke mata su rika zuwa suna aiwa likita likitoci an san Allah ya ba mu sani wanda zai yi muyi yi konkarin mu sauran kuma yana wajen Allah duk an jan abun ya dan ba jin dadi kadan a zo musu a zo likita tun lokaci da an kai iya wani abu. su kuma likitoci mu kuke za gare su. likitoci abin muke jira gare su so muke muku toki matan sun zo a tarbe su da hannu biyu tun kaga mace ta zo wajen ga ta rugo kare biyu ko dai da rana an rugo an zo an san ba lafiya tun kun da ya zo ba lafiya kuma wani bai ba hankali a rika hankuri kuma ana tar mata mutane da hannu biyu ana musu hankuri kuma abin ka iya kai wani ba kai kuma saboda ina waje Allah ko me kenan kulawa da rigakafi shine magani shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar. An lura da cewa rashin samun tsabtataccen ruwan sha da kuma cututtukan da ke damun ƙananan yara a ƙaramar hukumar dingin da ke jihar Jigawa na da alaƙa da rashin ɗakunan bayan gida a makarantu da gidaje. Al'amarin da ke sanya jama'a na yin bahaya a ko'ina. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani. Sakamakon ƙarancin banɗakunan da jama'a ke fuskanta a wasu sassa na ƙaramar hukumar ringin a jihar Jigawa. Hakan ya sa jama'a ke gudanar da yin bayan gida barkatai a duk inda suka ga dama ciki kuwa har da makarantun firamare waɗanda su ma makarantun ba masu da banɗakunan. Hakan dai ka iya haifar da cututtuka tsakanin al'umma musamman ma cutar nan ta kwalara da dangoginta. Ƙungiyoyi na al'ummar ƙaramar hukumar tare da haɗin tallafin ƙungiyar Mobilizing for Development ko kuma M4D a takaice sun samar da banɗakuna shida-shida a makarantun firamare firamare na Sankara da kuma wadda ke cikin ƙaramar Hukumar ta Ringim. Ita dai makarantar ta Sankara ta kwashe sama da shekaru hamsin a yankin wadda take da ɗalibai sama da dubu guda ba tare da an taɓa samar mata da banɗaki ko da su ɗaya ba. Ga dai mu da Alasan Bello Sankara, shugaban ƙungiyar ci gaba ta yankin Sankara da ke ƙaramar Hukumar ta Ringim. Yin amfani da banɗakuna da kuma tsaftace muhalli. Wannan ƙungiya ta samu sankara development association wadda a takaice muke ce mata da ita sada ta yi amfani da wannan rana ne domin ta buɗe ban ɗaki da ta gina tare da haɗin gwiwa da mutanen gari da kuma ƙungiyar yan fodi muka gina wannan ban ɗakuna maza su yi amfani da shi mata su yi amfani da domin rage raɗaɗin ƙananan cututtuka da suke damun yara da kuma jama'a da suke kewaye da gurin saboda yin ba haya a waje da suke yi shi ma a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar abokai ta cikin magabatan garin ringin wane mahimmanci suka duba domin samar da banɗakunan? Mahimmancin da yake da shi yana da yawa da farko shi rashin banɗaki yana iya yada cututtuka. idan har ana so yaro ya samu ingantaccen ilimi dole ya zama cewa mai cikakkiyar lafiya to kaga idan ka alakanta ban daki da karatun da yaran suke ban daki yana da matukar muhimmanci fiye da yadda mutane ba sa tsammanin sa ina kira da babban murya da gwamnati ta taimaka da wannan ban dakuna a duk makarantu ba sai makarantu irin na cikin gari ba domin na ƙauyukan ma ko inda suna cikin wani hali wanda kashin suke yi a bayan makarantar su idan za a sama musu ban dakunan wannan an inganta karatun su fiye da yadda ba a wa a ganin ɗaliban makarantun wani wane muhimmanci banɗaki yake da shi? Amfani da banɗaki ya fi mutane za su iya zuwa su kashi a kai da ai ma fito waje ana kashi mutane suna ganin ka an wannan ba tsafta ba ce. Bayan gida a banɗaki yana da muhimmanci amma kuma bayan gida a waje ba da muhimmanci har ma yana yada cuta tana kai da illa. A ƙarshe Ado Sa'idu kula da shiyyar Ringim daga kungiyar 'yan fodi ya bayyana dalilan kungiyar na yin haka a yankin Sankara da Ringim. Ba wai kai tsaye za mu ce 'yan fodi ta ɗauki nauyin tallafa musu akan harkar toilet ba Ta 'yan 4 tsarin aikinta ita tana tallafawa 'yan kungiyoyi ne yanda za su iya zama masu dogaro da kansu su buƙaci nemo wa al'ummarsu biyan bukata don abin da ya damu al'ummarsu su a sankara yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalinmu kuma abu ne da ya kamata a ce al'umma an share musu hawaye domin makaranta ce aka gina ta tun 1952 makarantar nan kuma babu toilet don haka su daga cikin analysis da suka duba shi ne ana samun yara musamman 'ya'ya mata ya zama wajibi mu kawar da ita tabbatar da an samu tsafta an cire dukkanin wani abu da zai iya kawowa cuta bangaren wajejen za ki samu wasu yaran ma sai dai su nemi kusa da makaranta kusa da ajujuwansu a nan za su tsugunna wanda kuma mun san illar wannan tsugunnan kusa da al'umma cututtuka za su yaɗu za a samu matsaloli iri daban-daban. To, tsafta ginshiƙi ce na kowane addini. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Yanzu kuwa sai tattaunawa na musamman da wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi da Honorable Ungalu Timothy Simon ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓin fanshin Kankai da Kanam a jihar Plateau a majalisar wakilai ta tarayya game da yunkurin da ya yi na neman taimako a kan irin macizai da ke damun al'ummarsa. Wato muna da babban matsala ne a nan gefen da nake wakilta wato fanshin kan kai kanam federal constituency macizai ne ke damun mu ba a taba samun bala'i kamar wannan ba eh, mai yiwuwa eh, bala'in ruwan saman da ke kwaso gari gaba daya ko kuma dai canje-canjen da dai suka faru a kasan gaba da shi kawo nan bala'in ba mu sani ba amma ba mu taba zama a gida sai mu ga macizai na shiga za a je bayan gida macizai za a je gonaki macizai ko ta ina mutane na tsoron zuwa gonaki mutane na tsoron zuwa su yi e, kasuwancinsu kamar wanda suke da tumaki da kaji da sauransu duka ana tsoron wayannan saboda macizin suna nan ko'ina suna cizon mutane mutane na mutuwa abinda kuma ke damun mu shine ba magani ba maganin da za a maganta wannan eh, eh, macizan da shi eh, kwanakin baya in ya sare mutane akan je a samu magani kuma shi yasa ba a jin labarin wannan bala'in amma da yake an samu karancin magunguna mutane na mutuwa ya zama dole ne mutane su yi ihu ina nan kowane sati sai na samu labari gawa ne fa yana asibiti gawa ne za ka je asibitin sai ka je ka gan kuma yana nan yana kwance wadansu ma sai a sare kafan a tafi da shi don ana ganin hanyar da za a taimaka kenan kada jini ya wuce kafa ya zo ya shiga cikin eh, cikin zuciya to abin kenan wani ya yaka sai ya sira amma kuma kafa ta riga ta tafi wani kuma ya yaka duk da kafan da aka cire ko hannun sai ya je ya rasa eh, eh, ransa so abin ya bani da mamaki yasa na kawo kuka ga majalisa su taimaka don allah a dubi wannan abun kamar bala'i ne to ya zo ya zama abin da dole ne ko mutum ɗaya ne ya mutu kai wakili dole ya dame ka balle mutane ɗari daga januwari na wannan shekara har zuwa watan tara mutane da macijin ya sare su sun kai ɗari tara da sittin. a wannan mazaɓin kuma ɗari tara da sittin din rabi ɗin daga wurin mazabana ne mutane sun damu saboda ba magani waɗansu ma ba inda za su tafi asibiti ɗaya ne cal na federal government a dukkan north central zone wanda ya shafe plateau nasarawa kogi fct kwara da, da, da, asibitin kuma na zamko kuma an kaje karimin asibiti ne saboda haka yawancin mutane da ba zarafin zuwa asibitin sai su je gidajen gargajiya ala na taimako waɗansu sun je sai a ci sa'a sai a samu warkewa amma kin san eh, rikicin da ke faruwa tsakanin masu maganin gargajiya da na gwamnati da na bature ana nan ana wani irin yaki ne da sauransu su ma suna kokarin su kamar da na turawan suke yi amma kuma an ka je eh, su ma su kasasu ne ba su da maganin da za su ba da shi waɗan wani lokacin suna taimakon amma kuma ba su da ba su da da zarafi ko kuma ba su da eh, taimakon da ya kamata a yi wanda zai taimaka ma mutanen nan shi yasa duk da masu gargajiyan da na eh, turawan suna bukata a zo a taimaka a kawo mana magunguna kamar yadda ake yi a gombe mutanen kaltungo suna samu taimako daga gwamnati amma namu kan gaskiya ba taba an kawo magunguna ba wani gwamnati gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha gwamnatin jiha gwamnatin tarayya ta taba yin komai ba shi yasa muna bukatan gwamnati na tarayya da gwamnatin jihohi da na karamomin eh, local governments namu da kuma WHO World Health Organization da duk wanda zai iya tausaya ma jama'a mu don Allah a taimaka mu samu wannan maganin wannan asibitin yanzu da ka ce ka je ka duba da idanunka ka ga mutane da macizai ya sare su da yawa asibitin na gwamnatin tarayya ne ko ta jiha ce asibitin na gwamnatin tarayya ne e, gefen jude ne jos university teaching hospital an kebe wannan saboda a lura da masu e, wanda maciji ya sare su amma ba magani so ma'aikatan asibitin ma suna zama ne kawai sai dai ranar da su dr durfa da dr nasidi suka kawo musu magungunan sai a basu in babu kuma ba yadda za a yi muna nan a wurin aka kawo wata yarinya ta zo hutu ne a gidan eh, kawunta shekaru biyar maciji ya sare ta an kawo ta wurin yarinyar nan tana kuka don allah kar a yarda ta mutu ba ta so ta mutu a wurin yarinyar nan ta mutu saboda ba maganin da za a sa in akwai magani ai zai share wannan dafi ne gaba daya babu magani gwamnati ta taimaka mana kan mutane su dinga shan wahala haka saran maciji yana bukatan a magance shi cikin gagawa in ba haka ba abin zai kai wani lokaci ne to yanzu tun da ka faɗi kusan sama da mutane ka ce kusan dubu ɗaya kenan yanzu kusan dubu ɗaya da suke da wannan jihar plateau ma abin da ya fara ya sa su ma har suka je da kansu sun je sun yi research sun fitar da figo da nawa na ce hamsin ne a sati biyu amma sun je sun tara suka ce kowane wata maciji na sare mutane ɗari shida da wannan tattaunawa da madina dauda ta yi da onuru ngolu timothy simon dan majalisar wakilai mai wakiltar fanshin kankai da kanam game da bala'in cizon macizai da ya addabi al'ummarsa muka kawo karshen shirin namu na wannan mako tare da fatan za a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin To masu sauraro zamu mu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sojojin turkiya yanzu haka sun shiga iraki abinda amurka ta ce sun shiga kasar ne domin gudanar da atisaye da sojojin iraki masu fada da kungiyar isil wani jami'in kasar turkiyya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa suna gundumar masul ne domin gudanar da atisaye sojojin da sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazaran kilomita 30 ne daga bakin iyakar da kungiyar ta isil ke rike da shi wato birnin masul su makofin kafofin yada labarai na kasar turkiya sun rawaito cewa sojojin haɗe da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankokin yaƙi abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar syria su haɗa kai da 'yan tawayen su domin su yaƙi ƙungiyar isil ko kafin su cimma matsaya akan tsarin da za a bi na yadda shugaba bashar al-assad zai sauka daga kan karagar mulki a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita keri wanda yake anthem jiya juma'a ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yakin basasa a ƙasar syria sai sun haɗa kai da juna tukunna This program has come to you from the Voice of America, Washington.